kundin Hausa Novels, Masu masarubuɗan littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban mu mai suna Ahumaga na marubuciya Surayyams. wanda yake zuwar muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin abin Dausayi. A baya mun tsaya ne a inda Kamil yake cewa I'm sure da wata daban ce ma da za ki ga drama, amma na san tana son ki sosai. Ki ƙyale ta kawai in ta gama fashin za ta fahimce ki, ta ce Allah ko sai na ga kamar ba za ta yafe min ba, ta ƙi ba ta saurare ni. Kamil ya ce cake ki ƙyale ta. Ki dai ki je ki yi tunani shin za ki iya zama da ita a matsayin kishiya? If you are sure za ki iya ɗin sai ki faɗa min to ni zan taya ki mata bayanin komai, Zaki ga komai ma ya wuce. Bayi ta sauke numfashinta cike da sauke ajiyar zuciya ta kalle sa tana masa godiya. Murmushi kawai ya bai ce uffan ba ya fara tsokana ta ya ce me kika shirya mana ne na honeymoon? Saura kuma a kashe yaya na da soyayya. Ta harare shi ta ɗan turo baki ƙasan wuyarta ta furta wani soyayya? Ya gwalo idanunsa da ke kin buɗuwa da kansu ya ce, "A, ah, ba kya son shi ne? Na ba san kina son shi." Ta "Ni dai ban ce ba." Ai fa shi ma cewa kawai yayi yi a aura masa ni ba cewa yana suna ba. Ni ma ban ce ya min ba. Ya gwalo idanun shi, "So you are managing him" tun kafin ta ba da amsa Kamil ya fashe da dariya. Yana kallonta. Cikin salo ta taɓe bakinta kamar za ta sake fuskanta. Kamar za ta saki fuskarta amma sai ta ƙi sam. Ni dai wallahi ba na jin wani soyayya. kawai dai an mana aure yace hai ki fa yace hai ki fa daina faɗa min haka so nake kafin a zo hidima bikin nan na ganki da little aban kina turowa tayi saurin rufe fuska da tafin hannu da ɗan zaƙin sautin murya da tace mishi what little who Tap! Idan ta turo baki yana murmusawa yace me what is tap? yanzu ke me kike so ya miki bayan kin san ba laifin shi bane yayi fushin da ke Ta sauke hannu da sauri ta harare shi ba laifin shi ba wato ni ce zan na yarda da shi ni kuma ba zai yarda da ni ba kenan ko. He knows me more than anyone. Ya rufe idanun shi daga ya ji an ce na yi abu sai ya fara min wulakanci ni wallahi na daina son shi Ta lankwafe wuya a lalace tamkar daga zuciyar ta furcin ke fita. Tone ɗin boys ɗinta cike da mita. Dariya kawai Kamil yake yi yana mamakinta. Tsokanar ta ma ya shiga yi yana cewa ya kike wallahi kina son Sa'ud. Ta ɓata da tana kawo masa reason ɗinta bai ɗau abin serious ba duk da ma ya san da gaske take yi. Ganin ta miƙe za ta tafi ya tashi da sauri ya ce sister twinkle wai baki san wasa ba to me kike so a yi masa don ki wuce uwar gida ran gida ina jin ki sai yaya kina Ta ɗan harare shi ta ce ni dai kawai ka taimaka min na rama ni wallahi sai na rama don ba na son ya ga kamar bai cutar da ni ba. Ni ma fa mutum ce ai ina jin zafi a raina. In bai huce ba ba zan daina ganin shi da abin da yayi ta min ba. Kamil ya waro idanun shi yana kallonta amma dai kin san ba da son ran shi bane ko? yace ce eh, ni ma ai ba da son raina bane. yace ce oke to me zan miki ta shutan ta ce mashi ranar da muka je Abuja Jahan ta ce mashi ya sake ni but I know he want. Kawai dai zan nuna mashi bana son auren ne so that will learn how to value it. Ta ɗan kalle shi da gefen idanunta ta furta hakan kamar wata munafuka. Kamil ya ja cheeks ɗinta yana murmushi ya ce oke. Amma ni dai kai a masa da tsauri kin san bro a kan ki fa bai da wani dauriya. Hararsa ta yi because ta kasa gasgata hakan Sa'ud yana son ta ni dai ka yi min alkawari ya ce promise duk abin da aka yi ciki ki gaya min. Haka suka rabu ta koma side ɗinsu. Jinnut a ranar gaba ɗaya bata fito ba tana kwance a kan gadonta. bata ci ba bata sha ba juyi take yi from one end to end tana jin tsananin kishi da zafin al'amarin to ba wanda ya sani har ta aiki Hilda wajen bokansa a India akan a duba mata kan magana. inda halin rabin auren inda halin raba auren a sauƙaƙe tana buƙatar a yi kan da gaggawa tuntuni take latsa wayar ta kiran wayar Hilda take amma ba ta ɗauka a yanzu ji take ko zata mutu ne ba za ta iya sharing Sa'ud da Bahiya ba Gati tana son ta kam amma ba ta jin za ta iya saukowa ta saurare ta akan Sa'ud. Iya dannewa ta yi amma zaman kishiya da ƙawarta har yanzu ya ƙi kwanta mata a rai. Wuraren ƙarfe takwas da rabi Sa'ud ya tashi da ƙyar ya shiga bayi ya brush ya wanka ya alwala. Ya ɗau mai ya shafa sannan ya shirya cikin dogon sannan ya shirya cikin dogon black jeans da soft cotton t-shirt maroon ba ƙaramin kyau kalar ya mai ba. Cikin natsuwa ya shafa man gashin shi da ke ƙara saka gashin kan shi kyalli sannan ya ɗau turaren shi mai kama jiki ya fesa kafin ya hau da duma ya sallah raka'a biyu. Yana idarwa ya miƙe yana kallon agogon don bai da lokacin yin azkar ɗin sosai. Takalmin shi mai kyau ya zura sannan ya ɗau wayar shi ya fito da fi inda ya shirya musu yin date ɗinsu. A can sama ne a bene na ƙarshe da ke gidan inda babu bayaniyar komai bare sautin maganar kowa. Bai bari kowa ya gansa a hakan ba don musamman sabida Bahiya ya wannan shigar. A sama can inda shi datin shi ya fara isowa, komai ya yi ras da shi, wajen shiru daga shi sai hasken watan Allah. Ya tura mata saƙon test few minutes ta amsa da oke, shiru-shiru ba ta zo ba kuma a kowane saƙo ya tura mata za ta yi reply don ma ya san ta gani. Tun ƙarfe tara yake jiran ta shiru har ƙarfe goma da rabi ya ga wuce bai ganta ba. Bai dai nuna wani alama na ɓacin rai a fuskarsa ba still he calling her. eh ta kira har ya gaji bata ɗaga ba. Ya tashi ya tsaya yana waige-waige can ya sauke ajiyar zuciya cikin ransa. Abun bai masa daɗi ba. Cike da naci ya jira har ƙarfe sha ɗaya da ya ga ya cika sai ya ji ba zai iya ba. Sai ya sauko yana ta jin haushin abun a ransa. A daidai zai shige sa suka gamu da mahaifiyarsa mai guda biyu suna binta da Face wanda bai san me a ciki ba. Ya ɗan rusuna da sauri daga irin kalan da take mashi ma kawai ya san ta yaba da kwalliyar nashi. ya ce fatan lafiya na ganki haka. Ta amsa mashi da ka tana mai ɗan ɗaga idanunta a kan shi ita dai har ila yau tana fushi da shi akan auren wuce-wuce da ya yi da Nur ɗinta. Salamar baya dai kafin ta ce masa dama ina neman ka ya ce ko za mu je site na ne ta ce A. ba wani magana mai tsayi zan maka ba. Ta sani sarai ya ji cewa za a saki renewing auren nashi amma sai bata maimaita masa ba A da ba wai ba ta son auren ya wan ba ne, amma ita so take ta gasa shi sosai, Dan ko a mafarki ba ta so sake tunanin zai jefa rayuwar Bahiya a wani matsala, tunda ta san nan gaba wani auren iyayen nasa za su masa. Sai ta ce, Angel ban ji ka ce komai ba, kar ka ga na yi maka shiru ka ɗauka ko za ka riƙe min 'yata a kyauta. She is not a commodity da za ka aure ta yadda kake so. To me, auren nan naka is invalid. No, I must maza Nur ai maza da yawa na nan za su zo su nemi aurenta a mutunce. Ka je ka sakar min ita ko ka jira na tambaye ta muddin ta ce mun ba ta son auren nan. Ba mahaifinka da kakarka ba ko ma waye yake jin zai sa maka baki wallahi sai na warware shi. Wani mugun mugun faɗuwar gaba ya ji a hargitse ya dago ya dube ta da fuskar magiya zai yi magana ta tsare sa da manyan idanun da ta ce in ka je ka turo min ita da safe. Good night. Ya miƙe murya sarana na rawa ya ce oke. Sakon ɗaya bata ƙara ba ta bar shi a wajen. Ya yi luf yana kwance ya rasa inda zai sa kanshi. Ga shi yau kwana uku kenan rabonsa da sada ɗaki ɗaya da matarsa. Ga haushin rashin zuwan ta date na ce shi a wuya. Ji yake kamar zai shaƙe shi. Babu irin tunanin da yi babu irin tunanin da bai yi ba shi a yanzu tsoro ne yake neman shiga zuciyarsa game da al'amarin. Sam bai gane me suke nufi da shi ba. Da safe yana idar da sallah plain black vest ne a jikin shi. Ta dan matse shi wandonsa ita ma na sport fari da vertical strip shi ya yi kaɗan alamar bai yi kumbin ba. game ya wuce dan yayi yi wamin jikin shi. To tsabar tunanin yadda zai shawo kan Bahiya ta amsa tana son auren a gaban Jahan shi yake damunsa a yanzu. Gashi yana fusin dishin ɗinsa da ta yi ta zuwa datin wani abu a ransa na bashi cewa da gangan dai Tsaki ya ta ya ajiye ƙarfen da yake juyawa hannun shi ya miƙa ya zaro yi ta fari yana goge zufar da ya feso a jikinsa. Fitowarsa ke da wuya ya ji muryarta tana famar tashi tana dariya abin dai bai taɓa ji ba kenan. Da sauran ya leka daga saman benen sai ya ganta Noman riga da siket ne a jikinta. Suna tafiya da Kamilu za su bar site ɗin Allah kaɗai ya san hirar da suke yi, ba dariya suke yi sosai kamar ba su san da shi ba. Siririn tsaki ya kubuce masa bai ma san dalili ba, a gurguje ya bi ta kansu tafi ya shiga bin bayansu. Kan ya shigo har sun zauna mate tana saving ɗinsu hot coffee. Wani racing game kami da kunna musu suka fara bugawa. Kan tsabar sun bashi mamaki bai karaso ciki ba sanda ya tsaya kare musu kallo. Haushi ya ji a ransa da ya ga kamar ba ta da wani dalilin da za ta masa abin da ta yi masa jiya. A looks ko a jikinta kamar bata san ta yi wani abu ba. Ɗan kaɗan ya furzgar da iska cike da ƙasaita da taurin kai ya zame ya bar wajen. Ko three bai yi ba sai ga mai ta shigo musu. Ranki shi daɗe His Highness kaltun yana neman ki da gaggawa. Murmushi Kamil ya sakar mata dan duk suna ruwa da shi amma suka ɗauke idanunsu ya ce "Zaki za je? Ta yaro da idanun da ta ce a ni ba zan je ba. Ta yi mai baki ya salami mai da cewar a ce ma ɗin tana zuwa. Share ta ce suka yi suka shiga gaba da game ɗinsu. Har Aunty Murja ta zo ta same su suka gaisa. After like 20 minutes wajen ya kaure da surutu, game ɗin yayi mugun ɗauke musu hankali amma a ta tana tunanin mijin nata. Ai kuwa sake ajiye numfashinta ba ta yi ba sai gashi ya shigo. Babu ko sallama ransa a mugun ɓace. Da ya dake sanda dukkaninsu suka juya suna kallonsa Kamil ma gaishe sa bai. Kamil na gaishe sa bai ma amsa ba wani mugun harara ya watsa mata. Ta yi sauran haɗe ta ta yi ta kau da kanta. Get off ya faɗa da shakurarren A Anti Murja sai ta ɗan tsakure. Nan ta miƙe a sarar ta isa bakin doɗin. Wani finciko wani ya suka ɓace a wajen bai sake ta ba sai da ya shiga da ita ɗakinsa. Ya ƙulle ƙofar. A masifa take kallon shi, hannunta take ƙoƙarin fuskewa a nashi amma kamar ma ba ta yin komai. Dan ƙarfinsa ma bai yi kusan ɗaya ba. Ni ka sake ni please let go. Ina wasa da ke ne. Idan daka mata tsawa ran shi a mugun ɓace sai da ta ji hanjin cikinta ya kaɗa. Masifar zai fara mata ya ga ta wani langwaɓe masa wuya cikin wata mafificiyar shagwaɓaɓɓen yanayi na bori. Wani narke mashi tai sai da ya ji bakinsa ya kasa buɗuwa cikin sauƙi da yauƙi. Ta fashe masa da kuka ƙasan wuyarta tana ƙunƙuni. Baki ci na ce ki zo ba ne ko iskanci? An wai! Sanan me isa idan dare ya yi ina kike kwana yanzu? Jiya na tura miki sako. kin gani me yana ki zuwa. Bata fasa shagwabarta ba ta turo masa baki, ai na manta ne ko ba a mantuwa. Ni ba na jin daɗin nan ne, na ga mun ni ba jin daɗin nan ne, na ga mam ta zo, shi nake kwana a wajenta. Daga ganin yadda ya juya idanun shi ka san shanye maganar da kawai yayi ya what me kike ni? Da ba kina zuwa nan ɗin ba, ko yau ne baki san da aure na ba? Harara ce ta yi ƙasa-ƙasa ta sake jikinta kami tana share hawa hawayen nata. Cikin yanayin da ta san tana aika masa saƙon zuciyarta, wallahi ba zan iya ba ni wannan auren ya ishe ni. Ƙasan wuya ta faɗa. Tana tunanin kuma ya ji ta amma foshiwa ya ji ta sarai. Wani binciko ta jikinsa ya matso ta hannun shi akan wet ɗinta da ƙyar ta iya ɗago ido ta kalle shi. su suna maida ma juna nishi. Wannan auren ya ishe ki. saboda baki san darajar shi ba ko tura shi ta niyya yayi yi za ta ƙwace jikinta ta ji an rafa ta da ƙasa ihu take shirin fasa masa yayi sauri ihu take shirin fasa masa yayi sauri ya danne baki shi ana ta bata ankara ba ta ji ta akan sa. a mugun firgita ta wuntsula za ta sauko ya matse ta ki min shiru ya zaro mata hannunsa masu kama da na mai cin bacci Ya zaro mata idanunsa masu kama da na mai jin bacci ta haɗe da jikinta a hankali ya soma rawa. Ta shiga sauke masa hawaye ita yau sam ba ta so ta roƙe shi ya bar ta. Fizgewa ta yi ta ji ta gam wani irin saki mata jikin shi yana cuccusa kansa a gefen wuyarta. Wani daddaɗan ƙamshi ya zuƙo a bazata ya zaburo ta ya wani matso ta a kirjinsa yau Allah na ni ka ƙyale ni. Bai ma jin sautin kukan nata ya shiga bincike rigar jikinta ta yi sauri ta damƙe ƙasar rigar Yan ƙaramin kokawa suka fara da shi yana yi tana karkarwa kamar kazar da ta ji ruwan sanyi. Da ya ga ba shi za ta yi ba ta ya bige da ƙarfi ta yi ƙara tana wash. Kafin ta ankara ya fincike rigar jikinta ya watsar. Ƙoƙarin zame ta yake firgicewa ta yi ta danna masa cizo a arms ɗinsa. Ka yi haƙuri ni kam ba na so ka bari don Allah na tuba ba zan ƙara ba. Few minutes bedroom ya fito ya samu ta kankame jikinta a bargo tana aikin kuka. Riga da wando mai kyau ya saka ya yi zamansa yana kallon ta bai ce uffam ba da ƙyar da fituna kunya ya bar ta ta miƙe ta shiga bathroom ta yi wankan tsarki ta fito. Wani masifa take ji da shi amma yayi kamar bai san me take ciki ba. Shi dai yana ta so ta kalle shi amma ta haɗe ranta sosai tana ƙunƙuni. Dole ne mutum sai ya yi abin da bai ya so, ni wallahi na gaji. Ya share ta yace, in kin shirya ki je mom tana neman ki. Tawal ne a jikinta ta daɗa kamawa tana turo baki. tana murɗawa da kyau tace ni fa babu inda zan je ban jin daɗin jikina da mamakin sa yaga ta kama hanya za ta bar masa ɗakin a haka da towel ɗin da gudu yayi sauri ya fisgo ta ta faɗo a jikin shi kin raina ni ko wai yaushe na fara wasa da ke Tero da idanunta zata fashe da kuka ya haɗe ransa I will slap you kika sake buɗe min baki Ba gida hankali ne mai ke damun ki kwana biyu ko dan kin ga ana biye maki bata ce uffam ba ta shiga kwace jikinta tana tuttura su okay fine ya faɗa da sigar irin ya faɗa da sigar irin baki hori ba ko bata san yaushe ya juyi da ita ba gari ta yi ya sa hannu zai ciro ta ɗin ta danna masa ihu wai ni kan me hakan zaka na buɗe min jiki ni fa ba 'yar iska ba bace ni ka sake ni Ba na so a cikin mugu a cikin mugun firgici da ruɗewa ta faɗa numfashinta da muryarta har na rawa ka sakar min towel na Ta faɗa numfashinta da muryarta har suna rawa. Ai towel ɗina ne ko naki ne? Kanta ta buɗe baki. Kanta ta buɗe baki ya raba ta da shi. Dukawa ƙasa a gaban shi da sauri tana kare ƙirjinta gashi duk ya cuccukala mata jiki ba ta sake jin za ta iya mayar da wani abin a jikinta. Wani rinsa ido ta tana ƙara azamar wajen rawar da yake a tsoce ta ce ka bar ni don Allah ai na ce zan je. Ni ba ba haka nake nufi ba. Wafaya ya ce a ai yanzu kin girma kin san ke kike da iko da kanki ba wanda zai iya gaya miki kiji. Ta ce wallahi ba haka bane ai kai ne kake buɗa min jikina kuma wallahi ni ba na son haka. Wannan ma ai iskanci ne. Wani doye da idanun shi yana kallon rufaffen idanunta da bakin da da ke kan furta masa zancen ta anyhow. A ran shi ya ce iskanci sai ya yi asirtaccen murmushi. To masu sauraro a nan za dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.